jama'a ku tsaya ku saurari wannan ina son ku ji abin da ya faru da yaya wato hafsat kenan ku tsaya ku saurari wannan ku tsaya ku ji yaya ya kike a garin yaya yanzu na ce ba mu zauna mun yi magana da ke ba wai don allah don annabi yaya wannan abubuwan yaya da hankalinki da tunaninki yaya kin san ciwon kanki wacce ni shaida ce ke da kanki da kanki a gabana kin sha irin ki dinga yi wa mutane ma haka faɗa ki ce ya kamata irin da a haɗa aiwa kai faɗa a daina yin abin da bai dace ba yayi to me yasa wai wannan abin wannan masifar ta ina ta bullo daga ina ta bullo yaya hmm? da hankalinki da komai dan Allah dan annabi wanda ke kike wa waɗansu faɗa amma yau a ce wai gashi yau ke ce a duniya yaya ta yaya aka yi haka ta faru dan Allah dan annabi kai hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahi abin nan ya daure min kai ya bani mamaki matuƙa abin ya daure min kai yaya kike yaya ya komai da komai ya jama ya hakuri wallahi yaya za ki tsiye ni kice min waye ya fito da bidiyo na koko waye min wannan aiki wallahi ban sani ba kin sani ina yar musulma ni yar musulma yar gidan musulmai da mutunci na ko ba mutuwa ana na tuba ko a sa misali ba mutuwa akwai aure akwai 'ya'ya za ka haihu za ka yi aure kana da masoya kana masu son ka yanzu abin bakin ciki na kana sa ran za ka yi aure duk iskancin da muke yi na social media rawa wane ne wane ne duk bai ishe ba har sai na ɗauko tsaraici na na yaɗa ma duniya ko na tura ma duniya saboda wani abun da bai kai ya kawo ba na duniya Allah ka ban ikon ne wannan wallahi wallahi wallahi wallahi wannan bidiyon da ake yawo da shi ya fi ƙarfin shekara biyu a abuja ba zan taɓa mantawa ba lokacin mun je wani aiki a abuja ina zaune a ɗaki wallahi yaya kawai tsautsayi allah ya ƙadarta min hakan sai ta faru kuma wannan a cikin ƙaddara ta take na ɗauka na gode ma allah tsautsayi ya sa na ɗau wayata na aje na bidiyo da na yi na aje a cikin snap don ko sai ban cikin wayata ko sai ban ba cikin wayata ni dai kin san na farko ba shaye-shaye nake ba ba mahaukaciya nake ba da hankali na da tunani na da iyaye na da yan uwana da na ba zan dauka wannan bidiyo in ta kaina da kaina ba so an ci amana ta an ci amana ta an ci amana ta kuma Allah shi kaɗai ya bar kan shi shaidar wanda ya nuna wannan abu ya ci amana ta har ya ɗauka bidiyon ya tura ma duniya amma ni na sani ko ƙur'ani za a ban zan dafa ban taɓa tura ma wani bidiyon nan a duniya ban taɓa tura ma babu wani mahaluki da yau zai ce zai ban abu duniya da zan tura mai bidiyon babu shi ban gan shi ba kuma ban taɓa tura ma wani ba Allah ya sani muna zaune da ƙawaye na sama da shekara biyu nake ga ta wannan labarin muna zaune da ƙawaye na so mun je aiki sun fita yaya da suka fita ni kuma sai na irin fito daga wanka tsautsayi na ɗauka zan shafa mai kawai sai na ɗau wayata tsautsayi sai na ina yi sai ban ma yi sai ban bar shi a snap ɗina daga snap ɗina ban san waye ɗan wayata ta yi dropin wayan shi ba suke ta bina da sharri suke ta har Allah ya kawo lokacin nan da al'amarin ya faru amma kin san da hankali na da tunanina ni da nake wasu faɗa ba zan yi irin wannan abin ba har in tura mai duniya ba zan yi ba ba ne ba ban san waye ba ban san ya akan ya faru ba Allah ubangiji shi kadai ya bar wa kansa sani kuma wannan rubutacce ne a kaddara ta Allah ya rubuta hakan sai ya faru wa rayuwata so don haka na gode ma Allah wanda ya mun kuma ya je shi da Allah wallahi yayi ko ne lokacin da ake wannan ake sako wannan mata ake cewa ni ce ni ce saboda na san ba ni da wani abun kunya da zai fita wa rayuwata da ki ji da confidence nake cewa in dai akwai a turo shi ne in dai har akwai shin a da shi menene da confidence na saboda na san ba ni da shi su an riga an cuce ni ban da bakin magana ne shi yasa kawai na bar mu Allah ko ma waye mu haka Allah ya saka mu na san wannan abin ɗan lokaci ne wasu su zage ni wasu su fahimce ni wasu to ni dai kin san dai duk dabbancin mace duk kuma haukan mace da tunani na ni na yi makaranta da tunani na da hankali na ba zan ɗauka bidiyo har tsawon minti uku ko biyar ne tsawon minti uku ko biyar ya yi ɗauka da tura ma wani ba kin san da tunani na da hankali na da fuska na da fuska na tun muna yara na muke ganin ana ma wasu ana ma wasu wasu ana ɗaukansu ana tura ma a duniya tun lokacin muke gani a ce saboda ni ya ce mahaukaciya sai in ɗauka bidiyon har tsawon minti uku to me mutum zai ganta har zan ɗauka mai bidiyon na in tura mai dan allah me mutum zai ba ni da bakin cewa ko sanda abu ya riga ya fita fuska na fuska na ya fita ba ni da bakin cewa komai amma Allah shi zai saka mu kuma shi zai isa mu kuma duk wanda ya mun faɗa bar shi da Allah na bar kowaye ya mun da Allah ba zan taɓa yafiya ba ni ina sun ban ba kuma kuma tsura ma wani ba duk wanda ya mun shi da Allah ba komai rayuwa La to ai bari ku jin gaya muku ai ba wanda ba dan iska ba sai wanda ba a kama ba eh wala ba wanda ba dan iska ba sai wanda ba a kama ba na rantse da Allah in baka kilishi kana romo in baka romo kana ganda in baka ganda kana bandashe in baka bandashe kana tafashi kadi in baka tafashi kadi ana shafe maka shi da man kadanya in ba a shafe maka shi da man kadanya to ka tabbatar kana zurewa da gudu to anitawa ta yi kyau da aka kani da riga aka kani da wando aka kani da kamfai aka kani da bureziya da sutura ta a jikina wallahi gode wa Allah to wallahi za ku kan dubu za ku kwan dubu kuna kawa ba zai hana na cin mai cin uwar mutum ba in yamin billahi lazi wa rahman sannan na gano ki mai folo folo wannan shine bidiyon ki na biyu da kike min ko karuwar gida kin gama cinye mazajen makotanki har na yayarki uwa ɗaya uba ɗaya baki bari ba kin san karuwar gida ta fi ta kwararo sharri e kin gama duk iskancin nan e shine kika ce wa riki zo yanzu ta daina kai miki karo sun gama cinye abin da za su cinye sun kwashe tumatiri a jikinki sun kwashe albasa sun kwashe lawashi sun ban miki shi dindiras in an zira sai dai a ji shi kamar an zira a yashi shine ki rasa wadda zaki zo wai ki ce wai da ni zaki to na fi karfin ki wallahi samun update ɗinki a cikin at ya fi shan fanta sauki na samo tarihinki da kai mai gilas ka yi kwamedi ka yi comedy ka gaji ka da gaji ka dawo shagonka a nan yan mm, unguwa daga sun ganka ba su aike ranar da ka jira gidan ubanka wallahi sun daina aiken 'ya'yansu kenan saboda baka da aiki sai zura musu yatsa a gaba baka bar 'ya'yan yayyanka ba baka bar 'ya'yan yayyanka mata ba haka kake haka kake tsinanne ne kai to kai ma ka fita a sabgata wanda fa ya taba ni fa sai ya ji ne, kun san Allah duk wanda ya taba ni sai ya ji ne. yo duk wanda ya fasa kawo bidiyo na ni fa na a da ba wanda ba shi da past update nake kawowa abin da yake faruwa yanzu ban taba zuwa na kawo abin da kai baya ba ka ce ka daina shi update nake kawo kuma wallahi yau na fara kawowa kai karshe ku je ku nemo bidiyo na dan na san sai dai a wanka ita waccan mai polo polo din ai baku san me take yi ba zuwa take tana yantare shi nake gaya muku in ta yantare shi ta ɗau sa na gaba da nan ta tura wa maza yadda ake bata dubu uku uku haka suke biyan ta dubu ɗaya da ɗari biyar biyar nan dubu ɗaya da ɗari biyar nan dubu ɗaya da ɗari biyar to ki ta kanki wallahi ni ba su alki bace duk wanda ya taɓa ni sai ya ji ni dan mai cin uwarsa ai na gaya muku barin hali sai mutuwa waɗanda ma nake kawo object din nasu ba su yi magana ba sai ku shashashu matsiyata ki je ki ji dan Allah da abin da yake damun ki bacin nan